الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايا هكا يوم مسلمي musulmi دسكي نام nan a masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi tare da mu da waɗanda suke nesa suke jinmu gaba ɗaya muna wa juna gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a 19 ga watan ramadan shekara 440 bayan hijira wanda kuma shi shine 24 ga watan biyar shekara ta 2000 da goma sha tara miladiya a wajen gurbin karatunmu na alkur'ani muke da tambayoyi a nan da yawa da za mu yi ƙoƙarin amsa su in mun kammala kuma mu sake komawa karatu in lokacin ya kai haka tambayar da take ta farko a gabana ba tambaya ba ce mulahaza ce gyara ne wanda na ga tana da muhimmanci in faɗe ta wanda waɗansu daga cikin ɗalibai na anan suka yi kuma na karɓi wannan gyaran a cikin lokacin da muke karatu a ɗaya daga cikin darussan baya na ba da misali dangane da batun haɗa sallah na jam'i saboda ruwan sama ko to har nake cewa liman yana da dama tunda babi ne na jawaz a cikin bayanin al'adaru shari'iyya sai nake cewa liman a matsayinsa na shugaba yana da daman ya ga cewa za a haɗa sallah ko ba za a haɗa ba ba ma mu ne za su yanke hukunci su sa liman ya haɗa sallah don bukatar su ba sai dai in shi shi ya ma ya zama shugaba inda ma ju'ila limamu li utamma bihi don haka in yace ba za a haɗa ba shikenan ba za a haɗa ba kuma dama jaiz ne to amma sai na ƙara da cewa sai dai in liman ɗin shi kuma ya ƙe ƙasa-ƙasa ya ƙi haɗawa a inda ya kai a haɗa su kuma mamun suka ga cewa ya kai yadda za a iya haɗawa kuma limamin su ya ƙi haɗa sai na ce za su iya su haɗa sallar su su tafi in ya so limamin shi ya bari su kuma ko wani wani adadi daga cikin su waɗanda suka ga ya kai su hada za su iya hadawa haka na faɗa ko wannan abin da da faɗa a hukunce a littafi haka yake ya halatta a hada sallah waɗansu adadi ko da liman shi bai hada ba ko kuma ka je wani masallacin da aka hada kai ka hada tare da su in limamin da kai sallah da shi bai hada ba wani haka yake a littafi amma magana su ta fitawa dacewa da cewa a irin yanayin da muke ciki a yanzu wannan zai iya kawo rena liman zai iya kawo farraka tsakanin mamu a masallaci zai iya kawo kuma rigima a masallaci wanda kuma maslaha taktazi garin neman tabbatar da abin da ja'iz ne kawai tunda mun ce hada sallah ya halatta ne kawai to kada kuma a kauda abin da yake shine dole shine na haɗin kai idan har a masaban malikiya suna cewa makaruhi ne a maimaita jam'i idan limamin masallaci ya gama sallah sau da kan liman ya ji kamar ana so a kibinsa sallah ne yasa aka yi sallah to yaya kuma za mu yadda mu ce ya halatta in liman bai haɗa sallah ba su zo su haɗa kaga kamar an yi wa liman tawaye kenan sai suka ankarar da ni kuma na ankaru da wannan don haka Allah ya saka musu da alheri don haka na janye wancan maganar yanzu cewa in limamin ku bai haɗa sallah ba to ina tare da abin da waɗannan suka ce kuma kar ku haɗa in ka ga bai maka ba sai ka gangara zuwa wani masallacin da su za su haɗa sai su haɗa amma kada ka ce a masallacin ku dan liman bai yi ba za ku yi tawaye ko kuma sai ku haɗa wancan dai malaman fiqh sun faɗa amma abin da na lura shi a yanzu fi ma taktazihi maslaha wannan magana ta fita wa gaskiya don haka na dawo kanta sai wannan yana tambaya akan cewa ya ga in muna yin addu'a a cikin hudu ba muna ɗaga ɗan yatsa sai ce menene hakan hakan sunna ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita addu'a akwai yanayi daban-daban na irin yadda ake ɗaga hannu a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kala-kala ne kamar da imamu shaukani ya jero su a cikin nailul autar akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a haka ya daga tafukansa guda biyu sai su rika kallon sama kun ga wannan akwai na biyu shine an annabi sai yana addu'a ya daga tafukan a tsaye suna kallon fuskarsa biyu kenan na uku shine ya hada su suna kallon sama amma ya raba sai ya haka ba a haɗe ba kenan ya raba tafukan biyu na gaba shine ya hada su amma ya kifa su wannan ana yin sa sai in ta taso kamar an yi tsananin fari za a yi roƙon ruwa ko an gamu da wani bala'i a gari kamar yanzu irin garuruwan da suke fama da waɗannan 'yan ta'adda da masu kidnapping da 'yan barayi masu kashe mutane in suka zo addu'a suna iya irin wannan addu'a in aka zo neman bala'i ya yawa sai a kifa hannu akan Allah ya kifa al'amarin ya juya upside down an gane wannan an samu annabi sallallahu yana yi a lokacin roƙon ruwa in fari yayi tsanani an fahimta kashi ne kenan kashi to kashi na biyar shine in aka zo addu'a a kashi na biyar shine a daga hannu sama har ya wuce kai shi kuma na a lokacin roƙon ruwa kadai ake yi in ba roƙon ruwa za a yi ba ba inda ladabin sunna ya nuna za ka daga hannunka har ya wuce fuskarka sai dai yi iya nan amma in aka zo roƙon ruwa ana ɗagawa sama an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan sai kashi na ƙarshe shine a ɗaga ɗan yatsa ɗaya, shi kuma wannan limamin da yake hudu ba akan mumbari in ya zo addu'a haka ake yi ba zai ɗaga hannayensa biyu ba an fahimta haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma wasu sahabbai sun ɗauki abun ma da girma sosai kamar umara wanda ya ta wannan hadisin kamar da yake cikin sayo muslim lokacin bishir ibn marwan shine khalifa sai gan shi a hudu ba yana addu'a haka yana daga hannu shi kuma sai yake cewa qabbaha Allahu hatayn al-yadayn Allah ya bakanta Allah ya muna na waɗannan hannaye guda biyu da suka kasa bin sunna suna yin abin da ta yi mutane su koya su ɗauka haka ne alhali ba haka bane yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba akan mumbari yana addu'a kuma ya daga hannaye biyu ba wannan dan yatsa kwaya ɗayan yake dagawa yar manuniya na wanda ake tasbihi da ita da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a an fahimta haka in ana addu'ar kan mumbari haka ake yi ko dai mutum ya soke hannunsa ko kuma in zai iya daga dan yatsa amma ba zai yi addu'a haka ba sai dai in addu'ar roƙon ruwa to nan kan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hada hannayensa ya daga sama an gane ko Allah ya samu dace sai wanda yake tambaya akan darasin da muka yi dangane da isgili isgili a addini sai ke cewa mun ba da misali akan magana da imamun nawawi ya yi cewa da mutum zai zo zai aikata sako sai ce bismillah saboda rena sunan allah zai kafurta an gane ko mun karanta wannan cikin raudatul talibin wanda imamun nawawi ya faɗa sai ke cewa to shi tambayarsa nan ita ce idan mutum yana neman wata mace sai amma ya ce yana neman ta da aure ne ko a waya ko lokaci da ya je sai mata sallama assalamu alaikum shin shi ma iskili ne a wannan kuma ai baya cikin abin da muka faɗa neman auren shi laifi ne ai ba laifi bane abin da muka ce shine mutum zai yi sako shi abin da ya kama ya ce mutum zai sha giya ya ɗauki kofin giya ko zai yi zina sai ce bismillah saboda tsaban ya rena musulunci wannan shine abin da ake magana amma dan mutum zai ya je wajen mace sai mata sallama waranka ai ya samu lada ne haka ne saboda Allah madaukin sarki ne ya ce ai fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum sannan kuma wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha haka wannan ah, shi baya cikin abin da muke magana a kai wannan yake cewa saboda ya ji abin da muka faɗa dangane da sayidina abubakar ya ji hankalinsa sosai ya ji daɗi ya ce haka zai iya sa shi ya yi godiya wa allah har ya yi sadaka saboda sunansa abubakar a wannan kuma in kai kayi abinda mu ba mu sa ka ba kuma annabi ma bai sa ka ba in kana son haka ka ji daɗi sai ka ɗauki makudan kuɗi sai ka kawo babanka ka ce Allah ya saka da alheri da ka samu suna abubakar ya fi maka akan ka cewa za ka yi sadaka Eh, wai yake cewa wannan kuma yake cewa wai maganar isgili yaya matsayin maganar da waɗansu suke yi sai ka ji sun ce in abin shiru ne sai ka ji sun ce a ai abin abin na shiru ne kamar zuwan oga yesu to kaga wannan eh, wannan kuskure ne gaskiya hmm, waye yesu ne shine annabi isa a wurin kiristoci ko to ma kai ka san me matsayin annabi isa a wurinka ko da ba sunansa yesu ba amma in suka faɗa kai ka san wa suke nufi kaga ba za ka yi izgili da shi ba an fahimta ko kuma kamar yadda kiristoci suka yarda cewa annabi isa zai dawo haka musulmi suka yarda annabi isa zai dawo bambancin su shine su suna ce zai dawo a matsayin ubangiji ko dan allah kai kuma ka yarda da cewa zai dawo ne akan bawan allah amma dai kowa ya yarda da cewa zai dawo to kaga bai kamata ka wasa da wannan ba duk wani abu da yake da sunan addini ko wasu annabawa mu rika girmama wannan al'amari wani komi ne kan dole sai mun faɗa yanzu don mutum yana so ya faɗi wata magana da ya saba sai ya danne bai faɗa ba sai ya zazzabi ba sai ka haƙura ba ka rage wa yawunka aiki Allah kyauta wannan yana tambaya wai dole ne mutum ya sake alola domin sallah idan har ya taba gabansa a yayin da yake wankan janaba eh haka ne mana idan mutum yayi wanka wankan da ake yi na raf'ul hadath kaman wankan janaba ko mace ta yi wankan haila ko makamancin wannan irin wankan da ake don raf'ul hadath to ya halatta mutum ya je ya alola ya je ya sallah haka kawai yana gama wankan ko da bai yi alola ba saboda alola tana cikin wankan ai saboda a cikin ayar alola da Allah ya ce idza kuntum ila salati fagsilu wujuha kuma a cikin ta ne Allah ya ce wa in kuntum junuban fadahu in kuna da janaba kawai ku yi wanka sai zama wankan ya zama madadin alolan amma in mutum ya ƙara da alolan mustahabbi ne to wannan alolan sawa'un kayi ko baka yi ba kana zuwa wajen karshen wankan kuma sai ka taɓa ka nan kuma dole sai ka yi alola ai ya zama baka da alola kenan an fahimta saboda hadisin abin nan busra man massa zakarahu falyatawadda in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taba sa ya sake alola kuma wani hadisin abu hurairah ma ya ruwaito idza afda ahadukum ila farjihi bi yadihi falyatawadda ya ce ya ji wani malami ya ce ya halatta mace ta sha ko ta tsotsi zakarin mijinta yayin saduwa kamar yadda arna suke yi wa idan har sun yarda da haka mun taba karanta tambaya akan wannan a shekarun baya kuma mun yi dogon bayani a kai na kawo kuma littattafai wasu na malikiya wasu na hanafiya da na karanta muku akan halaccin garin wasa na tsakanin miji da mata shin za ta iya ko za su iya tsotsan al'auran junansu mun karanta wannan mun faɗi saɓanin da yake ciki abin da muka tsaya a kai shine galibin malamai sun ce ya halatta amma muka ruhi ne amma shi kuma wannan idan da sharaɗin ba zai kawo cuta ba idan abin ya kai ga abin da likitoci suka hana ko akwai wata cuta ko wani abu to ya zama haramun ne saboda wala tulku bi aidikum ila tahluka amma ko ba komai dai gaskiya akwai kazanta a cikin sa Allah ya kyauta ah, wannan yake cewa yana neman ƙarin bayani akan sakin aure da ciki shin sakin ya yi ko bai yi ba saki ya yi mana ke ka sake ka ai ka sake mm, wannan shine zancen da ya fi rinjaye annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dukan malamai ma sun yi ittifaki ba wani wanda ya ce karka saki mace tana da ciki saki a cikin a lokacin da take haila shine wanda aka hana kuma aka yi sabani cewa sakin yayi ko bai yi ba amma mace tana da ciki kan sosai ma mm. sosai ma bai kamata ka sake ta ba sai dai in ka matsa ka ga dalili ya kawo na sakin in kai baka yi laifi ba ya ce ya ji abokinsa ya ce zai yi sallah guda ɗaya ne a madadin azar da la'asar ya ce wai ai innamal a'malu bin niyyat to kaga ya kamata ka canza wa kanka aboki saboda kana da wawan aboki kuma kana da jahilin aboki yawwa za ka dole ka rika sanin da baya za ka yi abota bai kamata ba wannan in mutum ya yi da gangan ya sani kuma ya haka ya zama iskiri wanda muke magana a kai Allah bai san ma'anar inna malamalu amalu bin ya ba da zai ce ayi sallah guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace khamsu salawatin katabahun Allahu ala ibad salloli biyar ina Allah ya rubuta akan bayi kowa sai yayi su biyar yace in ka hada azhar da la'asar a guda ɗaya kai nawa kenan in ka hada za su kai biyar ya mutum zai wasa da wannan Za ka ba wasa akan wannan ba abin dariya bane innamal a'malu binniyat magana ta daban wannan kuma magana sa daban sai ne duk tunda aka ruwaito inda mal amalu bin niyyat da shi wanda ya faɗa yake yin sallah biyar duk bai gane cewa za a iya hada azhar da la'asar ba sai kai yanzu Allah ya kyauta ku daina sa bakin ku akan maganganun addini ina daɗa jan kunnen ku al'amuran da suka shafi addini ba babin ku bane yawwa kana matsayin harkar ka ta duniya kasuwar ka waye gonan ka kai tag magana ka faɗi abin da kake so amma magana addini in kai ba ahalin yin magana akai bane kar ka bude bakin ka ka faɗi magana wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hada halalun wa hada haram litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhib la yuflihun Allah ce kada bakin ku ya rika furta maganganu na ku ce abu kaza halal ko ku ce abu kaza haram don ku rika yin ƙarya wa Allah Allah ce waɗanda suke yin ƙarya wa Allah ba za su rabota ba Allah ya samu dace ya ce wani ne mutum ya saba yin salloli na nafila guda raka a sha biyu ya kasance wani lokaci baya yin su gaba ɗaya zai iya ci gaba zai ci gaba mana ran da ka samu dama sai ka yi duk wanda ya samu a rana ya yi nafila raka goma sha biyu in ji annabi sallallahu alaihi sallama cikin dare da yini zai samu a gina masa gida a aljanna duk ran da ka yi gobe in baka yi ba shikenan jibi in ka yi sai ka samu shiga an gane ko a raka'a biyu kafin sallah asuba da ake ce raka'a ta alfajir raka'a hudu kafin zahar. raka a biyu bayan azahar in ka haɗa zama nawa takwas sannan sai raka a biyu bayan magariba nawa kenan goma sai raka a biyu bayan isha sha biyu wannan in ka yi annabi sallallahu alaihi ya ce za a gina maka gida aljanna in baka samu kayi duka ba to sai ka yi ka samu abinda ka samu Allah ya baka lada daidai gwargwaro na taɓa tambayan malamin mu a ah, Sheikh Abdul Al-Abbas ah, hafizahullah na tambaye shi cewa idan na zo zan shiga sallah a zahar ina so in yi hudun nan sai na biyu a sunna dai hudu za ka yi kafin a zahar biyu bayan a zahar sai na biyu kuma aka zo za a tada sallah sai ban samu yin sauran biyun ba zan iya bayan a zahar in yi sauran biyun sai zama na yi hudu zan samu wannan ladan sai ce insha Allah za ka samu saboda baka samu dama ba ne wannan yake nuna in ka samu dama haka kawai ba za ka iya canza ka ɗauki hudu kamar da shi bayan azahar ba to ina kuma ga wanda ya ƙasa da goma sha biyun kuma ka ce shi ma zai samu tunda annabi ya yanke ya ce kaza yanda aka faɗan nan haka za ka yi in kana so ka samu in ba ka ba kuma ka samu daidai naka rabon ya ce wannan kuma yana azumi ne sai mafarki zai rama zai rama mai mafarkin ko azumi? ba zai rama ba wanda yake tambaya wanda ya musulunta amma ya kasance bai iya karatun fatiha ba sai dai wata sura ta ya zai idan ya zo yin sallah ta yaya ya iya wata sura ko bai iya fatiha ba kamar wata suran kenan ina gani kamar da wuya a irin zamaninmu na yanzu Sau da akwai tambayoyin iftiradiya wanda ba na so a rika yin su abinda bai faru ba kawai ka tambaya an gane ko in kaga abu ya faru da gaske sai ka tambaya in wani yana so ya musulunta bai iya karatun fatiya ba a irin wannan zamanin ai tawo ya iya karatu sai a rubuta masa fatiyan a takarda ko da transliteration ne in ya zo sallah ya bude ya karanta ba shi kenan ba ko kuma duk sallar sa ya bi liman ba an huta ba liman ba shi zai karanta ba man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a daga nan kuma ya matsa ya ta koya fatiya kan ina gani a rana daya mutumin da ya girma ya riga iya karatun da zai iya karanta rufan boko ai zai iya haddace fatiha a rana daya don haka wannan ya kamata ku fi tambaya ba batun yaya zai yi ba in an samu yaya zai yin ya tabbata in ka tambaye ni lokacin sai in ga maka ya za a ya ce wanda manzon Allah sassalama ya rasu ya bar su ba su balaga ba amma sun yi imani za a iya kiransu sahabbai kwarai ba ce dole sai ka balaga ba tarifin sahabi shine wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi sallama kuma ya yi imani da shi kuma ya mutu yana kan imani ba shi kenan ba ba a sa shekaru a ciki wanda ya ce ya zo bai sallar isha'i ba sai samu ana sallan asham kuma liman ɗin raka a hudu hudu yake haɗawa to zai iya bin shi kuma in ya raka a biyu bayan ya yi tahiya sai ya kawo raka a hudun sai ya tahiya da ya sallama abinda dai za ka yi kawai in ka zo ka samu abinda za ka yi na farko shi ne ka zo isha da wuri ka samu isha ba shi kenan ba a cikin nan da ku na ramadana ana maganan cewa na filolin da za a yi da liman din ma sun kasa amma isha din ma ta gagare ka <laughs> ai da na ya kamata mu fara to amma in dalili ya sa kama kara din ka zo ka kama an fara tarawih shikenan zaka iya bi in aka yi raka'a biyu sai ka tashi ka ciko naka to shine in ka samu kuma liman din raka'a hudu yake a jerefa ya zaka yi shikenan ka bi raka'a hudu ne sallama kamar kai sallama ita wannan sallan da aka yi raka'a nawa hudu raka raka'a nawa ne hudu iya abin da ya rage mutum zai ce shine an yi sallan duka a bayyane na ce shikenan ba ko ne abin kuma ok ba ta hiya a bar karka damu da ikama ban da ikama dama liman din da zaka bi shi yayi ikama ne dama ban da ikama a ce ba ta hiya ko an yi karatu a bayyane an ƙara sura haka ne ya wato duk wannan abun saboda liman ne ya ja maka to liman din ya dauke an fahimta saboda liman yana iya dauke abin da ya fi wannan ba yanzu in ka zo sallar isha din sai ka zo ka samu ana yi sai ka samu an yi ruku'u sai kai kabbara ka bi ka samu wannan rakan ko baka samu ba ka samu fatiha ne ba farilla bace ka samu tsayuwa domin ta ba farilla bace ka samu sirran tata ba sunna bane ka samu kabbaran zuwa ruku'u ba sunna bane duk wani abubuwan baka samu ba amma liman ya dauke ka yadda sai kawai don an rasa yan abubuwan da dukansu ba farilla a ciki sai ka ce baka yadda ba hanya ta ɗaya hanya ta biyu wanda tafi wannan sauki shine yadda ka makara isha nan ka makara a wannan ɗin ma sai ka samu raka a biyun ƙarshe kaɗai, in ka tashi sai ka ƙaro biyu sai ka yi a irin yadda ake ciko isha ka ji hanya ta biyu hanya ta uku shine gaba ɗaya ka bar shi kai taka saboda wannan sabanin da kuma wani zai ce maka ba abin mai nafila wani zai ce maka to ai sallan ta rikice ba ka da, shi ne kai taka shi akwai wanda zai ce bata yi ba Allah ya kyauta wannan yana tambaya da turanci amma ni da hausa zan karanta kuma da hausa zan fassara yawwa sai ka samu wani mai jin turanci ya fassara maka yake cewa ya halatta ne a musulunci a cire a tona gawa daga kabari bayan an riga an binne ta idan an binne ta a makabartar da ba ta musulmi ba wannan mun faɗa a cikin karatunmu ko ya halatta ko ya halatta sannan yake cewa ya halatta idan mutum ya yi wasiya ya ce in ya mutu a binne shi a gidansa ko bayan an binne shi a gidansa daga baya a cire a kai shi makabarta ba na gani ya kai muhimmancin da za a ce a cire daga gidanka a kai ka makabarta amma muhimmanci ya kai in kana makabartar kafare a cire ka a dawo da kai na musulmi kun gane wannan amma don an binne mutum a gidansa sai a ce a cire shi wannan bai kai haka ba kai dai annabi sallama ya hana yin biso a gida ya ce a yi biso a makabarta waɗanda suka yi na baya kuma Allah ya fi musu wannan yana tambaya ya ce mahaifinsa ne ya sa shi lailai sai ya yi amfani da sunan ɗan uwansa a komi a maimakon sunan shi mahaifin alhali kuma ya ji an ce laifi ne yin hakan to ya zai da gaske ne cewa laifi ne amfani da sunan wani ba na mahaifinka ba an gane ko saboda Allah madaukakin sarki ya ce a alqur'ani ud'uuhum li aba'ihi huwa aqsatu inda Allah ku kiraye su da sunan iyayensu da suka haife su ubannin su kenan shi yafi adalci a wurin Allah haka Allah ya ce sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya tsananta akan wannan al'amari ya ce duk wanda ya jingina kansa gaba uban da ya haife shi ba ko ba ga kabilarsu ba to ya share wa kansa wurin zama a cikin wutar jahannama tun yanzu kaga ba karaman magana ba ce saboda haka mutum kada ya amfani da sunan wani sai na mahaifinsa idan mutum ya tashi ya samu ba shi yayi da kansa ba an riga an masa ne an sa shi a makaranta da sunan wani wanda ba na mahaifinsa ba abinda muke cewa shine inda halin da zai iya canzawa ya canza an gane ko inda halin da zai iya canzawa sai je gyara ba ana canza suna da yawa ba in mutum ya musulunta ba yakan canza suna ba in mace ta da tana amfani da sunan mijinta ta ji wa'azi ta za ta sa sunan babanta ba ana canzawa ba in mace tana da miji sai ya mutu ta auri wani ba ana canzawa ba ko in mijin ya sake ta saboda yana bakin cikin sunan da take amfani da shi sai ya rabu da ita ba za ta canza sunan wani ba to wancan yana da sauki sai na wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so a canza shine sai gagare ka sai mutum ya ce canza in kuma ya gagara ba yanda ya iya saboda wasu dalilansa wanda shi ya sani to muna fata Allah ya kama masa sauki saboda wannan wani wani babban dan siyasa ya taba kira na yake tambaya ta yake cewa shi yana da matsala yana amfani da sunan da ba na mahaifinsa bane yake amma yanzu politically da haka aka san shi ce kuma yanzu yana matsayi kaza a ce ya ɗebo cewa ba sunan babansa bane yace ya ɗebo ma kansa ruwan da ba zai iya wanke kansa da shi ba ya ce an da ake bita da kulle akan takardar makaranta da waye ma yanzu ya zo ya ce ba sunan babansa bane ya ce zai ja masa matsala a siyasance sosai haka ya zai yi to kaga irin wannan shine kawai na ce masa kai ka fi sanin yadda za ka yi <laughs> yawwa in kaga ba zai yiwu ba shikenan sai ka san yadda za ka yi wanda zai yiwu in kuma kaga zai yiwu shikenan sai ka yi abin da zai yiwu ya ce ya halatta mutum ya bi dan shi a sallah kuma in dan shi'a ya mutu ya halatta ya masa sallah ya raka gawar makabarta ah, saboda ya ce ya ga yadda 'yan shi'a suke yi idan mamaci ya mutu yadda suke rubuce-rubuce da abubuwa da wani kuma a can gefe da shi kuma ya tambaya akan ah, ya halatta ah, a aurarwa dan shi'a yarinya kuma kai ba dan shi'a ba yau yana abuwa hukuncinsu guda ɗaya ne Ah, yan shi'a sun kasu kashi biyu na taɓa amsa wannan tambaya yawwa akwai yan shi'a na musamman akwai yan shi'a gama gari wanda ya yi ya ɗebo su guguwar shi'anci ya ɗebo su su ma ba san menene shi'an sosai ba abuwa da muka faɗa na itikadat ɗinsu da sauransu duk ba sani ba kawai su dai ya tashi ya samu gidansu haka ake yi shi ma yana yi ko an haife shi a iran daka ya tashi ya ga shi ake yi yana tsoron Allah yana da komi da komi amma shi ya ɗauka wannan ne daidai shi bai samu da'awar annabi Muhammadu sallallahu ta gaskiyan ta zo masa ba wannan muna masa tsammanin uzuri an fahimta kuma irin wannan a cikin koda wani tafarki ne ka samu mutum irin wannan ya zama koda wata aƙida ce da ake gani akwai kafirci a cikinta amma dai tantasibu ilal islam tana jingina zuwa ga musulunci ko da akwai abubuwan da suke kafirta mutum amma mutum shi bai yi wancan abin da yake kafirtawan ba kuma bai yadda da shi ba ta yi bai ma san shi ba shi a koyi shi dai kawai yana abin nan ɗinsa ne wannan malamai da yawa suna ba shi uzuri cewa za a iya bin sa sallah za a iya komai da komai na addini da shi an fahimta amma mutumin da ya san mecece shi a ya san waɗannan abubuwa ya yarda yana ji a ransa cewa nana Aisha tukaruwa ce Allah ya tsine masa yana ji cewa sayyidina Abubakar azzalumi ne ko ma kafiri ne yana ji cewa alkur'ani bai cika ba yana ji cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama bai gama isar da sako ba ko wanda saura ali ne zai gama cikawa wani ai kafiri ne lamba daya in ka bashi yarka ka kwato in ta ki kuma to ka sallame ta ita ma duk ta bi shi shikenan ka wul duka sun tafi tare haka kuma in ya mutu wala Salli ala ahadin minhum mata abadan wala kuma ala qabri an fahimta ko na sha gaya muku cewa lokacin da aka yi yayin gwagwarmaya na farko na dada daɗin nan kuma mun taba ai amma abin da ya sa muka yi watsi da wannan abin shine lokacin da ya tabbata cewa elzazzaki ya shiga asalin shi'anci irin na kafirci so da ni ne da kunne na aka kama na kaset ɗinsa yana zagin abu huraira Allah ya kare yarda a gare shi tun a wancan lokacin tun a 90s ba yake cewa ai wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuda ya fada a cikin ruwa ku dulmu ya shi sannan ku cire ko a cikin abun shan ku sai yake cewa abu huraira kun san manyan waci ne kuma makwaɗaici ne wayannan kalmomi ya rika amfani da su yace don haka yazo yana jin yunwa sai yace a bashi wani abu sai aka ce ba komai sai dan ruwan kunu sai yace a bashi sai aka ce ai kunun ma kuda ya fada a ciki sai ya karya wa manzon Allah sai yace ai annabi ya ce in kuda ya fada ma a danne a iya ban insha haka ya fada akan Abu Huraira wannan in ba wannan ne kafirci ba to me kafirci yanzu don baka da hankali ka auri yar zazzaki ko kana da ka zai ka bashi ko waɗanda suke tare da shi sun yarda da abin da yake faɗa sai ka ba su yarka in kai ma su ne sai ka ba shi ko kuma sai ka bi su sallah Allah ya kyauta da ka kaga shi yanci irin na waɗannan wanda ta fito fili ba yanda za ka ba su wani uzuri tunda sun san menene kuma sun bayyana amma wanda yake ɗan kabbara ne zalla a ƙauye yake an ɗebo su kawai su ta shan wahala su ta nishi suna hanya tun daga Kano har Zariya, an an buga musu barkonon tsohuwa ya watse ya yi waye wannan kalo ka same shi shi ya ita ce kaza ce shi ma bai sani ba wannan shine mai kawai da yace la ya arifu shay'an min dini la fa salatu dilatu ana yi na ruwanka da shi sai ka bashi a ah, ai ta masa wa'azi daga baya zai dawo an fahimci wannan Allah ya sa kun gane bambancin yana tambaya akan matar da take da miji wanda mijinta baya daukar ɗawainiyanta shi mutum zai iya bata zakka kwarai kuwa mace tana cikin halin kakanika yi ita da ƴaƴanta da waye suna ta fama kuma ya ce in ya bada mijin ba zai bata ba ya bar su da yunwa sai a basu su su za ya halatta ya ce ka yi bayani akan idan mutum ya zancen zuci ba tare da ya furta ba baya da lada ko zunubi sai ce kamar da kuma kai bayani akan karatun fatiha a ɓoye ba tare da motsa baki ba bai yi ba to yace wai yaya bayanin hadisin da yake cewa inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala wane ne ka ka hada kashi kowanne da zaman sa wannan hadisi abin da yake cewa shine Allah baya duban surorinku kai fari ne kai baki ne kai katu ne kai gajere ne kai duk wannan ba shine Allah ya damu Allah ba Allah baya duban suturan da kasa ka kaya mai kyau ka sa kaya mara kyau ka sa kayan mutanen wuri kaza mai tsada mai arha wannan bai damu Allah ba wannan ku ya dama abinda Allah ke duba zuciyarku bi mana ikhlasin ku da niyyar a wajen aiki ba lokacin da ka zo aiki ya rigar ka take ba ya zuciyar ka take ba lokacin da ka zo aiki ya kulliyar ka take ya kake a ido kai kyakkyawa ko mummuna ko gurgu ko mai lafiya ba shi Allah ke duba ba shine ma'anar hadisi. ana fahimta ya kyan zuciyarka take an fahimta shi kuma wancan magana da muke yi shine in ka zo ibada wanda aka ce ga yadda ake yi ka yi ta a yadda ake yi karka ce za ka yi da zuciya ibadar da ake yin ta da harshe kamar karatun fatiya sai ka ce za ka yi da zuciya ka yi shiru haka kawai shi ne ce bata yi ba yana da alaka da wancan hadisin kaga duka daban-daban ne don haka karka haɗa kashi wanda yake cewa ya ji wasu in suna addu'a sai suna karanta kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulena da kuma idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib yace ana yin haka wannan an yi wannan tambaya ga malaman allajnatu da'ima lil buhuth wal ifta ta Saudi Arabia wani ne ya tambaya daga Uganda yace daga cikin al'adansu shine in aka zo sai a karanta wani aya ta alqur'ani a matsayin ita ce addu'a sai suka ce haka ya halatta suka ce wannan bid'a ce saboda ayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu a shari'a cewa an maida ita a matsayin addu'a ta kaza ba kai kuma ka maida ita addu'a ta kaza kuma bata zo a siyakin addu'a ba duk siyakin addu'a ai suna fili rabbana da allahumma da rabbi da sauransu ko sai kai kuma ka dauke shi a matsayin addu'a sai suka ce wannan ba a yi malam ibnu usaimin naga ya hana har in an zo addu'a ma a karanta fatiha yace saboda ba a samu annabi yana addu'a ya ce a karanta bismillah da fatiha ba malam ibnu usaimin nace an ji yawwa a karanta qul huwallahu da falaki da nasi don ana neman wani abu an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wajen ta'awuz amma ba a samu yana karanta fatiha don addu'a ba mu kuma kaga yawanci addu'o'in mu ana karanta fatiha sai ce wannan ma bid'a ne so sai suke cewa kada yi haka tunda akwai abubuwa da suka zo na addu'a ai da yawa wanda suka zo a lafazin addu'a sai a yi su don a fita daga nan Ah, wani zai iya cewa to ai a karatun bara mun yi magana akan lakani na qur'ani wancan daban wannan daban wancan ai yana da asali mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya tabbata ya karanta ja'alna min baini adihim saddan kaga wannan in wanda yake da asali ne an gane wannan sai a yi shi amma wanda bai da asali ko ka dauke shi kai ka kirkiro wannan shine wanda suka ce ba za a yi ba wallahu a'lam wanda ya ce ka yi bayani dangane da aljanna wadda a cikin bayaninka akwai inda kake bayanin cewa kowane mutum yana da aljanna guda biyu ɗaya tasa ɗaya kuma ta gado to amma wannan gadon shi na kafiri ne ko kuma hadda musulmin da bai yi sa'a ba a wannan ana nufi na kafiri mana ana nufi na kafiri kafiri shine wanda ai ba zai shiga ba gaba daya amma musulmi duk wanda ya mutu da imani ai ba zai dawo ba a wuta mun karanta wannan a cikin suratul nisa ah, mun kuma bayani sosai akai don haka ba za a gaji aljannan mumini ba sai dai aljannan kafiri wanda da an yi masa gida a ciki kuma bai yi abun da zai sa a samu ba saboda annabi sallallahu alaihi ya faɗa a hadisi in mutum ya mutu za a nuna masa kofa a ce masa inda kai aikin alheri da nan zaka shiga amma kwalelenka sai a rufe sai a buɗe kofar wuta to kaga wannan wurin kuma sai zan mumini ne su za su gada shine ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun Allah ya bamu kyakkyawan karshe yake cewa kamar yadda zuwa alkur'ani cewa mutanen da sun fi mutanen yanzu ga wurta a harkar kimiyya da fasaha duk da cewa wannan duniyar ta bunƙasa da kimiyya da fasaha irin wanda a da babu irinsu yake cewa shi yana son ƙarin bayani shi da ya yi imani da alƙur'ani gaskiya ne to ai kaɗan wuce kaɗan zarce ne akan mu abinda da muka faɗa abinda muka ce Allah ya faɗa alƙur'ani shine cewa mutanen da ya faɗi abubuwan da suka fi mutanen mu yanzu amma ba wai mun ce a cikin alƙur'ani an ce sun fi mu kimiyya da fasaha ba wannan ba shine ne da muka ce Allah ya ce alƙur'ani ba abinda muka ce ne Allah ce kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan sun fi ku karfi wannan mun gaskata ko mun gaskata ba wa aktsara amwalan sun fi ku dukiya mun gaskata ko mun gaskata ba wa auladan sun fi ku dada wannan shine wanda Allah ya faɗa awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al arda sun raya kasa aktsara mimma wa amaruha wa atharul arda sun yi bincike akan ƙasa wa amaruha kuma sun raya ta aktara mimma amaruha sama da yadda waɗannan yanzu suka raya ta wani abubuwan da Allah ya faɗa kenan amma ba mu ce ayar ta shafi wai babu kimiyya da fasaha da sun fi na yanzu ba abinda wasu malamai wannan fassarar wannan ayar in kana bincike sosai za a gani an ɗan samu wani abin nan tsakanin marigayi sheikh abdulaziz bin abdullah bin baz da shi da sheikh abin nan shekul allama muhammadu aminu shankiti wanda ya rubuta tafsirin adwa'ul bayan shi muhammad al-amini shankida a ƙarƙashin waccan ayar da muka karanta ya ce wannan ayar ta nuna cewa duk ci gaban da za a yi a yanzu na zamani ciki hadda science and technology ba zai kai ci gaban 'yan da da suka yi ba yace sannan kuma shi a fahimtarsa ayoyin qur'ani suna ƙaryata cewa wai ɗan adam ya je duniyar wata yace saboda alqur'ani an nuna mana cewa wata tana cikin sararin tana cikin saman saboda Allah ya ce waja'ala al-qamara fihinna dan bayan ya ce alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin kaga sama kenan sai ce waja'ala al-qamara fihinna me fihinna a cikinsu sai ce to da a ciki yake ai ba wani arne da ya isa ya shiga sama wa'annan turawa da ake magana kuma arna ne Allah kuma ya ce wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim sama an kare ta ba wani shaytan da zai iya zuwa kuna gane inda ya hada abu aka zaka tambayi malam bin bas cewa zaka gaskata cewa dan adam ya je duniyar wata ya ce in dai ya tabbata sun faɗa kuma ya tabbata to na yarda cewa zai yi dan adam ya je duniyar wata an fahimta ko ya ce shi a ganinsa wata baya cikin sararin samaniya idan binciken kimiyya ya nuna cewa ba a cikin sama yake ba ya ce saboda hanyoyin da muke daɗa gane alƙur'ani shine ta hanyar science and technology yana daɗa sa mu gane menene ma'anan ƙur'ani akwai ayoyin da lokacin annabi sallama an faɗe su amma mutanen zamanin sa ba za su gane hakikanin su ba sai yan zamanin mu na yanzu yanzu abubuwan da Allah ya ta faɗa kan cikin ciki da abubuwan na human anatomy a da in suna ji ai ba taɓa fede ɗan adam su gani ba don haka za su je a cikin ciki akwai kaza amma ba san yaya abun yake ba amma a yanzu da ake da science and technology sai bayyana maka sai ka ƙara gane fassarar ayar sama da yadda su za su gane ta kuna fahimta ko sai ya ce don haka ƙur'ani science baya ƙaryata shi ai ƙur'ani eh, baya ƙaryata science in dai science din ya zo daidai duk kuma science abin da ya binciko aka same shi kuma fact ne aka samu cewa ya saba da qur'ani to zaka samu daga baya wani ma zai zo saba ma wannan fact din bai tabbata ba kenan amma in ya zama daidai to dole zai daidai da alqur'ani kuna fahimta saboda haka sai suka dan samu wannan ne shi yasa har a yanzu ma haka ne ni abin da na tsaya na tsaya tsaka kuna fahimta ko with due ga duka fahimtan duka biyun a zamanin yanzu akwai abubuwa da yawa na kimiyya da fasaha wanda za mu iya ganewa wanda mutanen da ba su gano ba tabbas an fahimta ko wanda kuma a tarihi na civilizations in duniya da muka sani an gane ancient civilizations da manya-manyan civilizations da aka yi a duniya wanda suka fi tsufa kuma aka san su a tarihi su ne eh, eh, greek civilizations sai kuma egyptian civilization ba wanda suka fi wannan dadewa to amma a dukansu ai tarihi ya nuna me da me suka iya yi me kuma ba su yi ba sauran civilizations da suka zo baya daga baya kamar civilizations din nan Afirka na na na Mali Empire da civilizations din da suke turai wanda suka zo daga baya duk waɗannan an san me suka yi a rubuce a littafi an gani don haka ana iya ganin cewa tayu sun yi abin da a yanzu mu ba za mu iya ba ko kuma mu yanzu mun yi abin da su ba za su iya ba don haka Allah ya rarraba akwai abin da aka yi a da wanda gaskiya mu a yanzu mutanenmu na yanzu ba za su iya yanzu bari ku misali Allah ya ce sun fi mu karfi wani ai mun gaskata wani irin karfi karfin mu a yanzu na tara kayan makamai ya iya ya fi na da amma a da su kuma karfin na maiwa na human force ne karfin dan adam na jikinsa ba Allah ba mu labarin da wa da ladina jabu sakhra bilwat dutse ne fa suke zama a ciki amma da kansu za su fasa dutsen mu a yanzu dutse yana kan titi in ana so a fasa ba sai an kawo kiya ba su kuma lokacin da hannunsu suke fasa kaga ashe da minkum kuwa sannan wanda ya kalli tarihin yadda ake cewa yadda aka gina pyramid din Egypt na Masar waɗannan pyramid din da tubalin da kanka in ka je ka gani wanda ka san da cewa ba bulo bane wanda aka yi shi da siminti ko aka yi shi da ƙasa duwatsu ne aka rika faffasawa su ne bulo-bulo ɗin, to sai ka rasa a wancan lokacin wasu irin heavy equipment ne irin na gredodi na yanzu da su iya daga maka wannan su jera maka shi zaka ce a da ba irin wancan to da me suka yi shi yasa malamai suke cewa waɗancan mutanen a civilizations ɗinsu sun yi abin da science and technology na yanzu ya gagara kuna fahimta kawai takaitaccen misali ka nemi documentary din yanda aka yi waɗannan abubuwan za ka gane cewa lalle mutanen da a sun su sun yi abubuwan da science and technology yanzu ta yi sun fi mu ana fahimta ko saboda in har a lokacin ba ba ba greda ba manya-manyan motoci amma suka iya to me suke da shi kenan hannun mutum zai iya ɗaukawa shi yasa wasu suka ce ta yi suna da wasu equipment din waɗanda technology mu na yanzu bai kawo su ba an fahimta ko wallahu ala yake cewa shi ya halatta a yi tahajjud a goman farko to ban san me kake nufi da tahajjud ba in kana nufi neman dare lailatul qadari to ana neman sa ne a dare kun karshe saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya nuna ya nema a dare kun farko daga baya ya nema a na biyu daga baya aka ce masa a na uku ne ake samu don haka a cikin na uku ake nema amma in kana nufi kai sallan dare irin yadda ake yin tahajjud ya halatta kai koyaushe ma ballantana a cikin kwanakin ramadan koyaushe ma kana iya yi wallahu ala yana cewa dangane da alkanut na sallan wutiri ana yi ne bayan an dago daga ruku'u ko kafin ruku'u duk wanda aka yi yayi amma bayan ruku'u ya fi kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yanda ya koya wa alhasan cewa ya ce allahumma hadina fi man hadait da sauransu allahumma hadini fi man hadait zuwa karshe yake cewa yanzu za a shiga kwanaki goman karshe idan aka yi wuturi bayan an gama sallan tahajjud dole ne su dinga yin alkanutu a kullum shi wani alkanutu ba a ce maka dole ba awa alkanutu yana da abin da yake na daidai yana da ma abin da mutane suke wuce gona da iri a cikinsa alkanutun da annabi sallallahu alaihi ya koya a cikin hadisi shine alkanutu da za a yi addu'a wannan allahumma hadina fi man da sauransu an fahimta wuce gona da iri a cikinsa wanda zai isa har tafi sallan tsayi ko ta kai kamar yadda sallan take wannan ya zama kamar dama addu'a aka zo yi ba sallah ba na kuma gaya muku cewa wa'annan kwanaki ne na neman yawan sallah ba yawan addu'o'i ba za ka sai limamai su kula su san da cewa za su yi wa mutane su fi kulawa da tsayin sallah sama da su kula da dogayen addu'o'in da mutum ya je haddace a wurin laraba wanda wani ma bai ma san ma'anansa ba yake cewa to wannan mai tambaya ya ce malam menene mafita ga mutumin da Allah ya jarrabe shi da son wata yarinya wanda son ya yi katutu a zuciyarsa yana son ta sosai ita kuma ba ta son sa kawayenta suna zuga ta shi kuma ya yi son ta fita a ransa da addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a amma son ya ki fita don Allah a gaya masa ya zai um, to ana iya samun mutum a jarrabe shi a wannan in ba kuma ta ba a cikin karatunmu na suratun nisa wa asa an takrahu shay'an fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fi khairan kathira mun yi bayani akan soyayya ko da matakan soyayya da rabe-raben sa kamar da Ibn al-Qayyim ya faɗa a cikin Rawdatul Muhibbin cewa matakan soyayya kala-kala ne wannan mutumi ya kai ɗaya daga cikin matakan da Ibn al-Qayyim yake faɗa sunansa al-ish dawwa wannan ya kai ish kenan sai dai mu ce Allah ya sauka ah, ba abun yabo bane mutum ya yi soyayya ta kai irin wannan gejin ya kamata ku zama kuna da wayo da matanku da mazanku in za ku yi soyayya to ku yi soyayya daidai matakai na farkon kada ku kai can ƙarshe so da ka kai can ƙarshe aka tashi samun matsala shi so da ka gani akwai matsala biyu matsala ta farko ita ce ba ka mallakar zuciyar wanda kake so din Allah ne yake mallaka ba ka Allah yana iya juya zuciyar yanda yake so sai ya daina son ka ana haka ko ba haka an yi da yawa ga ɗaya ma nan akwai mutumin da kana son sa ko kana son ta ko kina son sa shi ma yana so ya so kan amma ya kasa saboda Allah shine mai control din zuciya yanda yake so ana fahimta don haka saboda tsoron irin wannan kota kwanan in za ka yi so ka yi daidai ruwa daidai gari ta yadda in Allah ya juya zama ba ka bane za ka iya haƙura matsala ta biyu ita ce ko da Allah bai juya ba shi da kansa mutumin zai ga yana son ka saboda kaza ne sai ga wanda ya fika kamar yadda aka baka yanci ka so shi shi ma an bashi yanci ya so wani ko ya so wata ko ta so wani don ka in ya fasa ka kenan so tsuntsu ne ya tashi daga kanka ya koma kan wani sai ka nemi wata sai ka kura ni kan wallahi inda za ku bi shawara ta matasa don Allah in za ku rika yin soyayya ku rinka yi da wayo ku rika yi a waye ka yi soyayya daidai ruwa daidai gari yarinyar da baka da tabbacin cewa za ka aure ta in ka auri matar ka kaso ta kowane geji ne amma baka riga ka aure ta ba kana halin wallahu a'lamu bi muradi bi zalika kuma kai ta soyayya in ka kwanta bacci ka tuna ta in ka farka ka tuna ta in ka kyamta ido kafin ka bude ka ga hotonta haba wannan son yi yawa gaskiya ya zama kowane minti to yaushe kuma zaka so Allah yaushe zaka so manzon Allah sallallahu salama ta wani zuciyar zaka rinka yawan tunawa da Allah kana tuna manzon Allah ta ina su za su samu wuri ya zama kamar kana bauta mata kenan wallahi duk wanda ta sa ta kai gejin da duk lokacin da ka kimta ido ka bude sai ka ganta ko kika kai irin wannan suwan ai ya zama kamar kina bauta masa ne ka rasa abinda da zaka yi sai soyayya zalla wannan shine ish Allah ka raba mu da wannan Allah karka halicci wani mutumin da zamu masa irin wannan son in dai ba manzon Allah ba ai wanda imani ya shiga zuciyarsa ya narke kana yawan karanta Qur'ani kana karanta hadisi kana yawan ambaton Allah wallahi ba wani dan talikin da zaka so shi irin haka har ya zama wai in babu shi zaka rinka jin jikinka tana jikinka kana wani yar kana wani har har jikinka zai iya zama kamar ma zaka iya mutuwa wallahi ba wannan soyayya da za a iya mutuwa akan mutum don shi in ba Allah ko manzan Allah ba wanda yake da imani ya yi na so a zuciyarsa ba zai zuciyarsa ma ba za ta zama tana da fili da za ta irin haka ba kuma galibi kai namiji ka rubuto irin wannan ma abun kunya ne ai mata ne suke irin wannan mata su ne wanda zuciyarsu yawanci empty ne wa asbaha fu'adu ummi musa farihan su ne ake samu suke da empty heart shi yasa yace kar shagafaha hubba mata ne yadda ka ji ha amma kai hu haba in ba kuma mun bada da misali akan irin wannan soyayyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tausayin wani muhid wanda ya so wata baiwar Allah barira shi bawa ne ita ma baiwa ce sai aka hada su aure amma yana son ta kamar zai mutu to sai barira ita sai iyayen gidanta sai suka bata mukata ba za ta iya yanta kanta in ta biya sai ta ta samu nana Aisha ta ce ta taya ta sai ta bada kuɗin sai aka yanta ta tunda an yanta ta kuma yanzu abun ya juya ta zama kamar ita ce mijin ba za ta iya sake shi sai ta ce masa to na sake ka shi ko ba zai iya rayuwa ba ita ba I can't do without you you are my heart you are my life you are my blood you are my saboda haka sai ya zo neman biko a wurin manzan Allah barira kuma ta zo ta zauna a gaban aisha tana mata yan hidimomi duk da cewa ta girme ta da nesa amma tana hidima a gidan manzan Allah sallama ta ce ita ta bar maganar bauta yanzu za ta zo ta ne ne a gidan manzan Allah ta huta ita mata koyi addini shi kuma yana so a ci gaba da aure yanzu ya ce wa annabi sallama don Allah yana neman biko annabi ya kira ta ya ce barira kin ga wani fa yayi nisa akan son ki zaki yarda ta ce ya rasulullahi umarni kake bani ko kana bani shawara ta ce in umarni ne ba a saba umarninka amma in shawara kake yi to ba na yin sa ce ba na ji shi aji na ya wuce nasa to Allah ba sai haƙura ba mughis sai kuka kuka kan kuka ya zama koyaushe ba zai iya komi ba abin yana ba da sahabbai tausayi har suka ce mughis ya kai ta yanda yana kiranta ya barira ya bari da ko waiwayawa ba ta yi har ya kai ga tana tafiya sai ya zo yana bin inda kafarta ta taka yana ɗiba ƙasar yana zubawa a kansa wani irin soyayya ai ta kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga sai addu'a kar ka abin da zai sa a je a saka a turu don Allah ka yi kaffa kaffa bawan Allah in ka ga wata kana son ta ka so ta amma ka so ta daidai gwargwado irin wanda mutum reasonable zai iso yayya ka sani da cewa a lokacin da kace kana son ta wani ma ya ce yana son ta kuma ba a ce dole sai kai kadai ba kuma shari'a ta ba ta dama ta zaba a tsakanin ku shikenan yanzu don ita bata zaɓe ka ba matan duniya sun kare kuma soyayya ta kare kuma chances sun kare a daidai lokacin da ta ce ba ta son ka nan a lokacin wata ta balaga sai ka je ka gwada in ma kaga yanzu waɗannan dukansu sun yi wane ne ka jira yau aka haifi wata sai ka jira can tsinka yana zuwa an fahimta kuma kada ka rinka sawa a ranka cewa akwai wasu qualities da take da su wanda yi da wuya a samu irin ta waye gaya maka baka ci gaba da ci bare duk abin da kake nema wanda kaga wata tana da su wallahi akwai wata ta fita wata ta dama ta ta shanye amma an fi samun su a ustazu wanda ba su bude iska ya daga an gani ba sai ka je ka je ka gani da kanka ba ka ka je ka ci gaba da nema kana addu'a amma ka rinka yin so daidai gwargwaro wallahi nake ce muku Allah maɗaukin sarki shine mamallakin zukata da masu zukata Allah yana iya juye zuciya ta so Allah yana iya juye zuciya ta ki in ka shiga cikin irin wannan hali ka yi addu'a in ka yi addu'a kai istikhara kaga abu bai yi ba to mai wa ba ka bace ta yiwu ba alheri bace sai ka hakura ka ɗauki ƙur'ani kai ta karantawa akwai mutumin da shi kuma zaka ga wata tana son sa ne har addu'a yake mata akan Allah ya sa shi ma ya sota amma in Allah bai sa ba ba zai yiwu ba akwai wata da za ta ce maka wani yana son ta kuma mutumin kirki ne ya gama cika komi amma ita bata ji tana son sa ba sai ta ce maka dan Allah ka taya ta addu'a ko Allah zai sa ta so shi amma in Allah bai sa sai an yi ba wallahi ba za ta so shi ba na rantse da girman Allah akwai wani bawan Allah mutumin kirki shekarar 1997 da Allah bani dama zan shiga cikin ɗakin Ka'aba shekarar da na je musabaka za a buɗe mun ɗakin ka'aba sai yake ce mun don Allah ga addu'ar da nake so ka mun wata ce iyayena za su haɗa ni da ita amma ni ba na son ta kuma ban ji ina son ta ba amma ina so in so ta saboda yarinyar kirki ce da komi amma wallahi ban ji ina son ta ba Allah bai sa mun son ta ba don Allah ka mun addu'a Allah ya sa in so ta wannan shi ne iya sa shi yace kuma in ya samu irin wannan damar shi iya abin da zai roƙa kenan kullum addu'arsa kaga ashe kai kana addu'ar ita ta soka wani kuma yana addu'an Allah sa ya so wata nema saboda wai ka gane yanda Allah yake raba zukata Allah yana sa mutane su so wanda ya ga dama ne ba wanda su suka ga dama su so ba jama'a ana fahimta ko haka annabi musalla sallama ya ce zukatan bayi suna tsakanin yatsun Allah ne yana juya su yanda ya ga dama saboda haka karka ɗora tsanani akan cewa dole sai ka auri wance in Allah bai ga dama baka haƙura kar ki dora cewa dole sai kin auri wani kuma in za a yi soyayya a yi daidai ruwa daidai ga jama'a an fahimta sai tambayarsa ta ƙarshe kuma ita ce ta ƙarshe gaba ɗaya cikin abin da yake hannuna wai ya ji an ce annabi sallallahu alaihi sallama idan ya yi shekara dubu biyu a ƙasa za a yi tashin kiyama to ni dai ban taɓa jin an ce ba sai a wurinka kuma tun da kai ba daga aya ko daga hadisi na ji ba don ka ban yarda ba wannan ba haka bane Allah madaukakin sarki ya ce mana yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa haka muka karanta kuma muka fassara a surar bayan suratul araf cewa Allah ya ce babu wanda ya san lokacin da za a yi tashin kiyama sai shi haka mutum ya ce in annabi sallallahu alaihi sallama ya kai shekara dubu biyu da rasuwa za a yi tashin kiyama ya yi ƙarya saboda Allah maɗaukin sarki ya ce la yujalliha li waqtiha illa huwa ba wanda ya san lokacin ta sai Allah abinda muka amsa daidai Allah ya ba mu lada abinda ya zama kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته